يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجمعة في وقت رمضان هجرة تجوز لأيكم ثلاثين تقوص إلى ثلاثين ترى daidai da 18 ga watan biyar shekara ta 2018 muna cikin tsoron ibrahim alaihissalam kuma za mu ci gaba daga kan ayata shida insha Allah wannan ayar da tabbata wacce take gabanta suna dauke da bayanin ilimi na biyu daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi Musa alaihi Allah ya sanar da annabi Musa ilimi biyu mun yi magana akan ilimi guda kuma za mu karanta waɗannan ayoyi waɗanda suke ɗauke da bayani akan ilimi na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salam wato wannan ilimin shi ne ba mu darasin karatunmu na yau darasin shine godiya tana da tasiri ta wajen tabbatar ni'imar Allah subhanahu wata'ala ga bawa godiya tana da tasiri ta wajen tabbatar ni'ima za mu sake karanta aya ta shida Allah tabaraka wata'ala ya ce wa idh qala musa da qawmihi wa براء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka faɗa musu labarin annabi Musa alaihissalam a lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanensa su ne gudun Isra'il wato Allah ke umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan tarihi saboda a cikinsa akwai darasi gare mu muma mu ma za mu samu darasi a cikin wannan labari na annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam ya gaya wa mutanansa <clears throat> ce musu ukuru ni'matallahi alaikum ku rika tuna ni'imar da Allah ya muku ba wato ka gani idan Allah ya maka ni'ima bai kamata ka manta ba ya kamata wannan ni'imar ta zauna a zuciyarka ka rika tuna ta har zuwa mutuwarka shine abinda Allah ya gaya mana game da tarihin annabi Musa alaihi salam ku rika tuna ni'imar da Allah ya muku ya ku Isra'ila ku tuna da is an jakum min ali fir'auna tunda Allah ya tsayar da ku daga jama'ar fir'auna a lokacin banu Isra'ila suna Misra ana gana musu azaba yasumunakum su'al azab suna dawwamar da mummunar azaba akan ku yasumunakum bi ma'ana yujimuna azabakum suna tawamar da azaba akan banu isra'ila wato babu kakkautawa babu fashi shi yasa Allah ya amfani da kalmar yasumunakum azabar da ake wa banu Isra'il a wancan lokaci azaba ce da ba ta da ranar karewa wa yuzabbihuna abna'akum kun suke yanka yayanku yaranku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin matanku da rai wa fi Bala'u bala'un min rabbikum azim wannan bala'i ne wato daga wajen Allah a cikin wannan al'amari da ya same bala’i mai girma abin da ya auku gare ku bala'i ne mai girma tunda Allah ya kawar da wannan bala'i to ya kamata ku rika tuna wannan ni'ima shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa zakirhum bi ba? ai ranar da aka samu ni'ima bai kamata amanta ta ba haka kuma ranar da aka samu wata azaba bai kamata a manta ta ba to a nan aka samu ilimi na biyu wanda ba a samunsa a wani guri a cikin alkur'ani ba ce wannan sura wanda muke cewa ita suratu ibrahim tana da ilimi kamar guda bakwai wadanda ba ka samunsa a wata sura a tsarin da suka zo a cikin suratu ibrahim A.S. wato wannan ilimi na biyu shine aya ta bakwai mai Allah mu da kuke ya ce ta in ta'azzana rabbukum la in ita wannan aya ta bakwai ta suratu ibrahim alaihi salam ita ce take dauke da ilimi na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Musa alaihi salam kuma wannan shine ilimin da baka samu sa wani gefen alqur'ani in ba a cikin surar Ibrahim ba saboda haka yasa ita wannan sura take da muhimmanci kwarai wannan ka'ida ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ita a cikin tarihin annabi Musa alaihi salam ka'ida ce ka'ida ce bai kamata ka manta ta ba wa iz azzana rabbukum gaya musu lokacin da Allah ya sanar idan aka ce ta'azzana bi ma'ana a'lama azzana wa ta'azzana bi ma'ana wahidi wa id azzana rabbukum ko wa id ta'azzana rabbukum lokacin da Allah ya yi sanarwa kun ga Allah ya sanar idan aka ce Allah ya yi sanarwa ga duk yan adam ne ba banu Isra'ila kadai ba shi yasa wannan labari ya zama zamanto yana da muhimmanci ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali tarihin annabi Musa alaihi salam amma in ka lura da yadda Allah ya fara maganar maganar ba ta tsaya ga banu Isra'ila kawai ba ta ta'azzana rabbukum sanarwa ne don haka ka'ida ce la in idan kuka yi godiya la kun lallai ku ni zan kara mu wala in kafartum kuma lallai idan kuka yi mutunci inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce saboda haka ja'ala Allahu shukra shartan li dawamin ni'ma Allah madaukaki ya sanya godiya sharadi ne game da dawaman nima idan Allah madaukaki ya maka kyauta abinda ka'idan da take karanta da mu karka dauka kyautar nan za ta dawama sai fa idan ka kiyaye ta ne ta godiya ga Allah in ka kai ma Allah godiya to Allah zai kara maka idan ka ki godiya fa bai ce zai kwace ba saboda siffar kwacewa na kasace ga Allah amma kai ka san abin da zai biyo baya kenan shi yasa yake inna azabi la shadid saboda siffanta Allah da kwacewa na kasace gare shi don haka yasa Allah bai kawo wannan kalmar ba sai ya kawo kalmar azaba wanda kalmar azabar ta dauki ma'anar kwace ni'imar da Allah ya baka don haka godiya sharadi ne game da dawwamar ni'ima ya kamata kowa ya sani wannan ka'ida ce ilimi ne mai muhimmancin gaske game da tsari wato na kyautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gaya mana ga wata ka'ida ta kyautarsa ka'idar ita ce in ya maka kyauta ba za ka dawoma ba sai ka yi godiya in ba ka yi godiya ba to azaba ce za ta biyo bayan wannan kyauta la'in shakartum la'azidan nan lallai idan kun yi godiya to ni ko na yi alkawari zan ƙara mu wala in kafartum idan ku kun yi butulci don alkufuru shine inkarun ni'ima ba cewa ake nufi kalmar kafirci na ridda ba idan kun yi butulci shine an muku kyauta an ba ku wata ni'ima amma kuka kau da kai kuka nuna ba a taɓa ba ku komi ba wannan butulci ne ga Allah subhanahu wataala duk wanda ya mutunci ga Allah to ya jira azabarsa shi yasa yace bal in kafartum inna azabi la shadid wato akwai misalin wannan wanda yake tabbatar mana ni'imar Allah ba ta karewa akwai bambanci tsakanin yanda shi dan adam yake da kuma yanda kyautar Allah take sai eh, shi Allah tabaraka wata'ala a kullun ya baka ka dauka ka kure shi a'a har abada in ka kai godiya zai ƙara in kai godiya zai ƙara har abada har ka mutu saboda ka ni'imar Allah ba ta ƙarewa ba ta ƙarewa wanda akwai misalinsa shine a suratul ali imran aya ta 144 inda Allah madaukaki yace <clears throat> wa ma kana li nafsin an tamuta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muwajjala ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ita ma wannan aya ta 144 ta suratu Ali Imran wato tana ma'ana tana magana kamar aya ta 7 ta suratu Ibrahim alaihi wassalam wanda ke nuna cewar ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ba ta kare ba, ni'imar Allah ba ta kare ba lalle in kai godiya Allah zai kara in ka sake godiya Allah ya kara wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitabun muajjala babu wani rai <clears throat> wanda zai mutu face da sanin Allah sai da izininsa saboda haka <clears throat> kaga mutum ya rasu ajalinsa ne yayi kuma Allah ya riga ya kaddara cewa ajalin wannan mutumin ya zo wa man yuridu sawaba dunya nu'tihi minha wanda sa ita ce ya samu rabo na duniya Allah madaukaki ya ce to za mu shi daga duniya wa man yurid sawabal akhir wanda ko yake da bukatar ya samu sa a kiyama nu'tihi minha shi ma za mu shi a kiyama wa fi shakirina lalle za mu yi sakayya ga masu godiya kaga Allah ya yi alkawari kenan sanajizi shakirin dan kalmar sanajizi alkawari sanajizi shakirin za mu yi sakayya ga masu godiya wato duk mai godiya Allah ya alkawari zai kara masa kaga sai yayi kama da alkawarin can la in shakartum la azidannakum shi ma alkawari ne wanda Allah subhanahu wataala ya ni'imar Allah ba ta karewa ni'imar Allah ba ta karewa in ka ji wata ni'ima ta kare ta dan adam ma inda kuma yanfadu ma inda Allah ya baki Allah baki wa ta'ala ya ce ma inda kuma yanfadu ni'imar da take gurin ku ne take karewa kaga wannan kalmar ka tabbatar da cewa duk abin da ɗan adam ya samu sai ya ƙare ko mi yawan shi abinda duk Allah ya baka in ma mulki in ma dukiya duk abin da ka sani in dai mallakar ɗan adam ne sai ya ƙare ma inda kun yanfad wa ma inda lahi bakin amma dukiyar da take wurin Allah fa mai tabbata ce ba ta ƙarewa kuma Allah ya sake alkawari wala najziyanna alladhina sabaru sabaru ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malu mun yi alkawari za mu saka ma waɗanda suka yi hakuri ba su ladan su sakayya mafi kyau fiye da abin da suka aikata kaga idan ka ce kayi ma Allah godiya akan ni'ima kayi abu mai kyau Allah ya alkawari sai saka saboda ka da'iman duk mai godiya ga Allah yana samun ƙarin ni'ima ta Allah babban misali idan ana maganar mai godiya da hakuri shine annabi ayyub alaihi salam annabi ayyub wanda ya dauki shekaru ba lafiya ga kuma rashin kuɗi ana na lokaci guda jarabawan Allah ta kare kamar da al Bukhari ya bada labari a cikin littafin sa Kitabul Ghusl babu man iktasala uryanan wahdahu fil khalwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi ayyo a lokacin da Allah ya kawo ƙarshen jarrabawar da ya ɗora masa ta rashin lafiya da rashin wadata Allah madaukaki ya masa umarni cewa ya yi wanka wannan wanka <clears throat> dalilinsa Allah madaukaki yake kawar da cutar da take fata cikinsa irkuku bi rijlika hada muttasabun bashir baridun wa shara Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa umarni da lokacin da ya shiga makewayi manzon Allah ya bada labarin wankan da annabi ayyub yayi annabi ayyub alaihi salam Allah ya masa umarni yayi wanka wankan da zai yi dinnan zai samu sauki bainama ayyub yaktasilu uryanan annabi ayyub a makewayin yana wanka tsirara sai Allah ya turo mar kuma ruwan sama na zinari kaga rana guda ya samu lafiya kuma yana wankan samun lafiya bai gama wanka na samun lafiya ba sai ga ruwan saman zinari yana zubowa kuma ruwan saman zinari na Allah bai saukar da shi haka nan kurin ba ya taho ne a siffan fari zinari ya taho a siffar fara saboda ka fara tana da kurkuke ta san gidan wanda za ta kaga ruwan sama ai yana iya sauka a gidan wani ko to Allah bai yadda ba tunda zinarin na annabi ayyub ne sai ya taho ji annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharra alaihi jaradun min zahabi fari na zinari suke fadowa a wurin da yake wanka fa ja'ala ayyub yahtasi fi saubihi annabi ayyub sai daina wanka ya dauki sai da tara zinari yana zuba a ciki wanda wannan ya nuna cewa dukiya ta fi lafiya karfi wajen dan adam ko saboda haka annabi ayyub maimakon yayi wanka ya samu lafiya ya koma yana tara zinari Allah ya kira shi ya ayyub alam akun kika amma tara yanzu wannan abin da nama bai wadata ka ba sai annabi ayyub ya ce bala wa izzatika haka ne ya Allah walakin la gina bi an baraka cika ashe dai ni kam albarkanka ba ta isa na wato ko da za a cika gidan da zinari da zai ya ce a bi isa ba saboda albarkan Allah bai isan bawa akwai riwaya da ta zo cikin al-mustadrak annabi ayyub yake cewa faqila lahu ya ayyub amma tashba'u a lokacin da annabi ayyub yake tara wannan zinari ake ce masa ashe baka koshi ba ƙara sai ya ce wa manyan shi ba'u ya Allah wa zai koshi daga rahamarka ai rahamarka ba ta kosar da mutum wata ruwa ne ce wa man ya min fatulin azza wa jalla waye zai koshi game da falalar Allah ta baraka wata ala saboda haka wanda yake karantar da mu cewar wato ni'imar Allah ba ta karewa idan bawa yana zama mai godiya ga Allah a lokacin da kake godiyan a lokacin kuma wata sabuwar ni'ima take zuwa maka la in shakartum la nan idan dai kuka yi godiya Allah madaukake ce zan muku ƙari kuma Allah ya yi alkawari yana cewa wa sanati eh, sabiri na Allah zai saka wa waɗanda suke zama masu haƙuri waɗanda suka zama masu godiya gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai basu ba zai musu to umarni da aka yi ga dan adam yayi godiya wanda ke nuna cewa matsayin godiya ga musulmi wajibi ne duk sa'ilin da Allah ya baka ni'ima kai masa godiya wannan umarnin ya zo a cikin alkur'ani a wurare da yawa Allah madaukaki ya yi magana akan godiya a cikin alkur'ani a wurare da yawa saboda ni'imar Allah ba ta kirguwa ni'imar Allah tana da yawa saboda haka yasa Allah subhanahu wata'ala yana mana ishara la'allakum tashkurun la'allakum tashkurun wanda ke zama wato abin misali ne gare mu cewa ni'imomin da Allah ya kirga mana su a cikin alkur'ani sun isa fa su samu zama masu godiya ga Allah subhanahu wataala misali a suratul nahl misali na farko aya ta 14 wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya sakhkhara al-bahra minhu lahman wa minhu وترى الفلك باخرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى سورة النحل آية 14 yace huwa allazi sakhara al-bahra Allah shine wanda ya hore teku ruwan teku wanda ya zagaye duniya Allah ya hore teku ya sanya halittu da yawa a cikin sa li ta'kulu minhu lahman tariya ga kifaye naman teku nama ne wanda ya bambanta da naman dabbobi da suke kan tudu bisa ake cewa nama mai laushi wanda bai cutarwa nama mai albarka wata stakar jumin huhiriyar tantar ana fitar da arziki daga cikin teku kamar dubu wanda ake sanyawa ana kwalliya da shi wata radfulka mawakirafi kana ganin jirage suna keta teku shi ne mawafir ya'ani shukku kana ganin jiragen ruwan manya suna keta teku su tafi kasashen duniya daban-daban wani tafta gumi fabil ya don ku samu hanyar saukin neman isowar falalar Allah in ka lura wato akasarin kayan da ya shigo ƙasa in dai ba a ƙasar ake yi ba to za ka samu ta ruwa ka zo da shi akasari inda aka ce ga wata dukiya ta shigo gari to wannan dukiyar inda ba a kasar ka ake yinka ba to za ka samu ta teku ne aka zo da ita saboda aka sa Allah yake yawan ba da misali da teku ya ba da misali da manyan jiragen ruwa saboda su suke ɗaukar ni'imar gabas su kawo ta yamma su ɗauki ni'imar yamma su kai ta gabas wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani tabtaku min fadlihi saboda ku samu saukin hanyar neman falalansa saukin shi ne zama ta jiragen ruwa saboda haka za ka ga yanzu kamar cigaban ma da aka yi cigaban da aka yi a yanzu wanda za ka samu duk abin da ake yinsa a gabacin duniya za ka samu yammacin duniya suna da shi cigaban da aka samu ya kai ga hatta hatta nama ana iya sayansa daga gabas a kai shi yamma yana ɗanyensa tunda akwai akwai akwai refrigerator wanda za a sanya shi ya sanyi wato ni'imar Allah gaba ta hanyar da take isa ta sassan duniya hanya mafi sauƙi shi ita cewa na hanyar teku don haka isa Allah yake da misali a kai yana kawo kalmar la'allakun tashkuru akwai tamanin ku yi godiya ga Allah saboda tunani a ya kamata ɗan adam ya rika tunanin abu ya aka yi kaza ya zo gare ni kai tunani idan ka yi tunani za ka gane wanda ya kawo maka wannan abin masoyinka ne Allah ashe akwai bukatar ka masa godiya shi sa ake cewa Allah Allah dan ba kowa yake yi ba ba kowa bane wani bai tuna haka din Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo kalmar la'alla dinna a Qur'ani a wurare da yawa saboda wallahi me yin tunanin ni'imar Allah ya godiya mutum kadan ne Allah ka sa mu cikin kadan bari mu dauki misali da aya ta 46 ta suratul rum wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin ولتدري من رحمته الفلك بأمره ولتبتغوا فضله ولعلكم تشكرون هذا نما سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات yana daga ayoyin Allah yake sako iska waɗannan manyan iskan iskoki waɗanda ke gudanar da jiragen ruwa waɗanda suke canza yanayi na rani da damina wanda suke rasa kowace ƙasa a duniya waɗannan iskoki waɗanda suke kawo ruwan sama wanda idan ka kaji alamar danshi sai ka gane cewa damina ta zo mubashirat wal yudhikakum min rahmati saboda Allah ya dandana muku kaɗan daga rahamarsa saboda ka ya saukar da ruwan sama wal tajri al fulku bi amrihi wannan iskar ita ke tafi da jirgin ruwa wal tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun kaga nan ma aka kare akwai kammani ka samu masu godiya cikin ku tsammani in ka dawo ga suratul jasiya nan ma haka Allah ya faɗa aya ta goma sha biyu الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم kaga nan ma suratul jasiya haka Allah subhanahu wataala ya faɗa Allahu allazi sakhara al bahara Allah shi da wanda ya hore muku teku litajri al-fulku fihi bi amrihi manyan jiragen ruwa suna tafiya cikin teku bisa umarnin Allah al'amarin na Allah ne in kaga girman jirgi wani jirgin yakan dauki watanni ana mallodi amma a ruwa zai tafiya to wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wani tabta gumi fadlihi Allah ya muku wannan ni'ima ne saboda ku samu sauki na neman falalan Allah daga sassan duniya wala Allah kun tashkuru nan ma akwai tamanin ku yi ma Allah godiya kaga an samu misalai guda uku inda Allah ke cewa Allah kun tashkurun shin mun yi wa Allah godiya ga waɗannan ni'imomi da idan ka dawo ga suratul nahl har yanzu aya ta 78 Allah subhanahu wataala yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون سورة النهر آية 78 نما الله يبنى labari ya bamu labari game da ni'imar da ya mana wallahu akhrajakum min Allah shi ya fitar da ku daga cikunan uwayenku komai darajarka komai girmanka komai kasaitaka mace ta haifinka. la na shay'an kuma lokacin da aka haife ku ma baku san komi ba sai yanda aka yi da ku daga baya ja'ala lakum sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afida da tunani Allah fa shi wannan kana kana tunanin haka farkon ka zuwa yanzu sai Allah madaukake ce yayi haka ne la'allakum tashkur tana yiwa ku yi ma Allah godiya shin ko ka taɓa yi ma Allah godiya da ya maka kyautar ni'imomin gaɓuɓɓan nan domin a lokacin da aka haife ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka san komi ba baka da ilimi kuma ilimin nan da ka samu na farko ba koyonsa kai ba kyautar Allah ne ba kai ka koya ba kyautar Allah ce ana nan Allah ya baka ji ya baka gani ya baka tunani ya baka iya magana ya baka fahimtar yarenku wannan ba duk kyautar Allah ce ka taba tunanin wannan Allah madaukake ce la'allakum tashkurun tana yiwa a samu masu godiya cikin ku ka taba yin godiya game da wannan ni'ima ta Allah nan ma bai kare ba a suratul mu'minun aya ta 78 Allah madaukake ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absar ansha'a lakum as-sam'a wal wal af'idata la'allakum tashkurun wa huwa an sha'alakum sam'a wal absara wal af'ida Allah ne wanda ya samar da ji da gani da zukata gare kuma gaskiya ne Allah shi ya samar da ji ya samar da gani ya samar da zuciya ga dan adam domin dan an haife ka da kunne baya nuna cewa zaka ji magana dan an haife ka da ido baya nuna cewa zaka iya gani akwai makafi da ke da idanu ba su iya gani akwai kurame da ke da kunnuwa ba su iya jin magana ga ɗan adam da zuciya halitta cikakkiya amma kuma mahaukaci ne ba da hankali Allah shi ya haɗa muku wannan ya ce ƙalilan ma na amma kaɗan daga cikinku ake samu masu godiya misali na shida a suratul kasas aya ta 73 Allah subhanahu ta'ala, ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al wan-nahara ja'ala lakum ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سورة المؤمنون آية 78 لما الله يكاو منا بيان النعمة سورة القصص آية 73 الله يمنا بيان وتنعمة ومن رحمته ينا دغ رحمر ده الله يمكو جعل لكم الليل والنهار الله يسن يا muku dare da yini wallahi wannan ma abin lura ne ga mai hankali dare ya tafi yini ya zo dare ya tafi yini ya zo idan daren ya ƙi tafiya misali kana ganin manyan ƙasashen nan da ake kiransu g nawa ne g12 ko 20 amurka da rasha da faransa da jamus da kana jin idan an haɗa ƙarfin duniya za a iya sa dare ya zo idan yini ya ƙi tafiya misali ba mai iyawa kisa Allah ya ce wa mai rahmatihi domin duk ni'imar da Allah ya sanya ta a cikin alkur'ani wallahi ka sani dan adam bai iya baka idan Allah ya yi magana a kan wata ni'ima to karka yadda ka neme ta wajen wani in ba shi ba kaga yayi magana akan ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku zukata shin akwai dan adam da zai iya baka gani in ka makance duk warewar likita idan ka kurmance akwai likitan da zai iya baka damar ka ji magana idan mutum ya haukace akwai wanda ya isa ya dawo mar da hankalinsa in ba Allah ba saboda haka Allah maɗaukake ce yana daga rahamarsa da ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi nan ku huta in dare yayi idan gari ya waye fa wani tabtagu min fadlihi ku fita neman abinci kaga akwai hikima dare ya yi an huta gari ya waye an tafi neman abinci dare ya yi an huta ni'ima ce gare mu wala Allah kun tashkuru da Allah ya ce to akwai tamanin a samu masu godiya cikin ku misali na karshe wanda za mu bayar wato yazo a suratul waqi'a aya ta 68 Allah subhanahu ta'ala yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun ce Allah subhanahu wa ta'ala ce, afara aitumul ma'a alladhi tashrabun shin ko kun ga ruwan da kuke sha wannan ruwan ma yana tafiya kun ga ruwan nan ai kun gani ko eh to a antum anzaltumuhu minal musli, am nahnu munzilun shin ku ne kuke saukar da shi daga gajimare ko mu muke saukarwa tana yi wa kace ai zaka iya wata dabara wanda za a samu ruwan sama anan to raba ruwan ma yana gwada maka akwai Allah ba wai saukar da ruwan kaɗai ba yanda ake raba damunan shekara ta ƙare ko ina a bangon duniya ya samu gwargwadon abin da Allah ya hukunta mai wato ya zama an yi ruwa a nan an ba ma can damunan duk ta wadata ko ina babu mai iya wannan sai Allah saboda haka yasa Allah subhanahu wataala yace launa sha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun in Allah ya ga dama za a hadarin zai haɗu amma ruwan ba shi zai sauko ba ana iya muku ruwan acid Allah yana da iko yawan wannan ya zubar da ruwan guba daga sama wanda ba za ka iya shansa ba amma Allah ya saukar da ruwa wanda kuke iya ɗauka ku sha waɗannan abubuwa ba ku kuka yi ba saboda haka ya kamata ɗan adam ya rika tunanin waɗannan ni'imomi yana ma Allah subhanahu ta'ala godiya wanda in ka dubi tarihin manzanni za ka ga Allah yana ba mu labari a kansu cewa sun yi wa Allah godiya kamar misali annabi Ibrahim alaihissalam a suratun nahali aya ta 120 yana cewa inna Ibrahim kana na qanitan kana sai Allah madaukake ce اتبعه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين بيان الله مدوكي يا يبا مع النبي إبراهيم النبي إبراهيم عليه السلام وتجابورا ne annabi Ibrahim alaihi salam mai tawali'u ne ga Allah tabaraka wa ta'ala mai karkatar da rayuwarsa ne zuwa ga bin umarnin Allah annabi ibrahim bai kasance cikin waɗanda suke shirka da Allah ba sai Allah madaukaki ya ce shakiran li an'umi annabi ibrahim mai godiya ga ni'imomin Allah li an'umihi ba ni'ima ɗaya ba annabi ibrahim yana godiyar ni'imomi na Allah kaga kenan ba ni'ima ɗaya ce ya kamata a ce ka nema Allah godiya ba duk sa'ilin da ka tuna wata ni'ima ka ma Allah godiya idan aka zo gaba da annabi Musa fa shi ma a suratul a'raf mun karanta a baya aya ta 144 qala ya Musa in mustafaituka 'ala an-nas bi kalami risalati mustafaituka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma a'taytuka wa kun min ash-shakirin kaga hatta annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya zabe shi ya ba shi manzanci sai da ya ce ka zama cikin masu godiya don godiya tana da muhimmanci hatta ga manzannin Allah ka gode ma Allah to ya nuna ka Allah kayar da shi ya maka ai idan baka yarda shi ya maka ba za ka mai godiyar ba sai da ka butulce ma ya Musa na zaɓe ka yace ka tuna in inni allah na nas ka duba duk mutane na zaɓe ka a cikin bi risalati sakonni na kai zaka rika kai min wa bi kalami na zaɓe ka saboda kai kaɗai ka ji magana ta fa khudh ma tuka don haka ka karbi abinda zan baka wa kun min shakirin ka zan cikin masu godiya saboda wannan ni'ima ce da ka samu ni'imar da wani bai samu irin ta ba ka zama cikin masu godiya ga misali da annabi Suleiman alaihi salam annabi Suleiman yana tafiya ne fa da rundunoninsa sai ya ji tururuwa tana magana ma ‘yan uwanta maza maza ku bace ku matsa don ga rundunar annabi suleiman na zuwa za su tattaka mu sai allah ya buɗe kunna annabi suleiman ya ji magana tururuwa a lokacin da ya ji magana tururuwan mai ya faru fata ba sama ba haika annabi النبي yana يناجم maganar tururuwa فتبسم ضاحكا من قولها annabi Sulaiman sai ya fashe da dariya yana murmushi saboda farin ciki saboda murna da ni'imar Allah Allah ya buɗe kunnensa ya ji maganar kiyashi maganar kiyashi don wani yana ɗauka ai dabbobi ba su magana da yawa haka mutane ke ɗauka ai sai dai ishara la suna magana su yanzu. Allah tabaraka wata ala ya ce duk wata halitta da ka gani al'umma ce mai zaman kanta kamar ɗan adam yanda ka san muna da tsarin rayuwa muna magana muna da shugabanci muna muna fahimtar juna mun san ya kamata haka duk wata halitta da ka sani kiyashi ne tsuntsu ne duk wanda ka sani halittun nan karka ɗauka ba su da hankali saboda haka annabi suleiman sai ya yi dariya wa kada ya ce rabbi nan take yake addu'a ya allah auzi'ni an ashkura ni'mataka ka bani baiwa na yin godiya ga ni'imarka don ba kowa yake samun haka ba sai wanda allah ya zaɓa annabi suleiman yake cewa allah ka taimaka min allah ka bani damar yin godiya ga ni'imarka allati an amta alayya wanda kai min wa ala walidayya da iyayena wa an a'amala salihan Allah ka bani damar yin aiki ne kwarai tarbahu wanda ka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya ni cikin bayinka na kwarai nan ma saboda rahamar ka ya Allah bi ma'ana waɗannan manzanni waɗannan manyan mutane suna tunanin ni'imar Allah kuma suna ƙoƙarin godiya a kanta nan take godiyar kuma karka daukawa idan ka yi ta Allah yana ci riba akan ta Allah ba shi da riba akan godiyar da kake wanda nan ma ya faɗa mana a suratul eh, namli eh, aya ta 40 yana cewa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya godiya ai godiyar ya yi maransa ne saboda zai ci gaba da samun ƙarin ni'imar Allah ko wa man kafara wanda ya butulce fa inna rabbi ganiyun karim dan baka yi ma Allah godiya ba shi Allah mawadaci ne Allah mai karimci ne bai bukatar wani abu wajenka a suratul luqman haka Allah muka fike faɗa aya ta 12 ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ولقد آتينا لقمان الحكمة أن لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه كأن يقول آه، مبارك أما سورة النمل ومن شكر fa inda ma shukuru li nafsihi zo da fi'il madi shi yasa malamai suke cewa da wanda ya gode a da da wanda ya ci gaba da godiya har ya mutu da wanda ya yi godiyar a da amma ya daina da wanda ya ci gaba da yi ma Allah godiya har mutuwarsa dukkan su babu mai amfanar Allah shi yasa Allah bai bar kalmar ma a siffa guda ɗaya bai kawo ta a siffa ta fi'il madi ya kawo ta a siffa ta fi'il mudari wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi dan ka ci gaba da yin godiya baka da wata riba da Allah yake samu a wajenka Allah ba shi da riba wanda ya ma'allan godiyar daga baya daina rashin yin godiyar baya cutar da Allah subhanahu wataala saboda haka yasa yake fa inna rabbi ganiyun karim fa inna Allah ganiyun hamid Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne to babban misali da zan gwada muku game da matsayin godiya wato shine hadari eh, na 'yan siyasa game da gwamnati idan aka samu gwamnati za ka samu 'yan siyasa kashi biyu ne kashi guda wato suna dogara da wannan gwamnatin dogaran da suke da gwamnatin sai ya raba su da Allah wanda na aka samu abinda ake ce ma shirku tawakkul shirka na dogara ga wani Allah saboda haka dan siyasa akwai wanda saboda son gwamnati yana ganin gwamnatin za ta canza komai ga rayuwarsa shin wannan aikin waye aikin Allah ne to idan har ka danganta aikin Allah ga dan adam sai Allah Ta baraka tabaraka ala ya kyale ka da shi wannan mutumin wanda akwai hadisin Abdullah bin Hakim wanda cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaka shay'an wukila ilaihi duk wanda ya rataya ga wani abu to sai a kyale shi da wannan abin idan ka yarda cewa gwamnatin nan ita ce za ta kawo maka zaman lafiya za ta baka arziki za ta baka wadata za ta yi maka kaza gaba ɗaya ka manta akwai Allah to sai Allah ya kyale ka da gwamnati kaga dan ba a yi ma Allah godiya ba wanda hadisin yana sunan Abi Dawud yana Musnad al-Imam Ahmad yana sunan Tirmidhi yana sahihu tarjih hadisi na 3456 don haka wajibi ne mu yi hattara akwai abin da ake ce ma shirku tawakkul shirka na dogara ga wani Allah shirka ce domin waɗannan abubuwa da muka kirga duka aikin Allah ne babu mai ikon kawo fa'ida ga rayuwar ɗan adam sai Allah babu mai iya kawo wata riba ko ya raba ka da damuwa sai Allah idan eh, haka yasa malamai suke cewa ya kamata ka san abin da ake nufi da at-tawakkul at-tawakkul ga fahimtar salafus salih yanda ibnu rajab yake faɗa cikin jami'ul ulumi wal hikam yana mujallal nabi shafin 497 haqiqatu tawakkul asalin at-tawakkul dogaro tawakkali huwa sidqu i'timadil qalbi ala Allah azza wa jalla shine a samu zuciyarka bata yarda da kowa ba sai Allah to wannan ka'ida ce zuciyarka ta yarda Allah kaɗai ke iya samar da fa'ida gare ka wa fi jilabin masalih shi zai iya kawo maka gyara a rayuwarka wa daf'il mabar min umuri dunya wal kulli ha? wa zai iya kawar da cuta gare ka a rayuwarka ta duniya wa zai iya kawar da cuta gare ka a lahira da cutarwa na duniya da na kiyama babu mai ikon raba mutum da su sai Allah dole zuciyarka ta kudurta wannan wa wakilatul umuri kulliha ilai ibnu rajab yace a ka'ida ta at-tawakkul wajibi ne mutum ya danganta dukkan wani al'amari ga Allah subhanahu wataala wa tahqiqul iman imaninka baya ma cika sai ka yadda cewa la yu'ti wala yamna'u wala yaburru wala yanfa'u siwa Allah imanin kama bai cika sai ka yadda cewar babu mai bayarwa babu mai hanawa babu mai amfanarwa babu mai iya cutarwa sai Allah matukar zuciyarka ba ta yadda da wannan ba to tawakkalinka yana nan da kasashe akwai al Abu Muhammad Abdullahi bin Yusuf al-Jurjani wanda shekarunsa 950 rabonsa da duniya rahimahullah yana da littafi da ake kira kitabu Ta'rifat shafi na 74 yana magana akan at-tawakkul me ake nufi da tawakkali at-tawakkul huwa sika idan aka ce tawakkali ana nufin amincewar da ke zuciyar bawa zuciyarka ta amince bima inda Allah da abin da ke wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal ya'su amma fi aidin nasi zuciyarka ta yanke tamani daga duk wani irin abin da ke hannun mutane wannan shi ake kira at-tawakkul kuma bayani yana cikin anwarul buru littafin al-imam ahmad bin idris al-qarafi yana mujallal na shafi na 243 haka nan al-imam muhammad bin al-walid al-zubaidi mai littafin tajul arus shi ma ya fassara ya ce fattawakkulu ala Allah abinda ake nufi da tawakkali i'timadul qalbi ala Allah ma al bil asbabi aqidar ahlus sunna kenan zaka yi riko da sababi na'am a samu shugabancin kwarai wannan shine sababi amma zuciyarka fa wa zai kawo canji Allah babu mai iya canza rayuwar mutane sai Allah to amma hadarin da muke magana akai na siyasa mutum yana iya korafi da kansa ya ce zan canza muku kuma mutanen su yadda zai iya canzawa la haula wala quwwata illa billah ina tawakkali anan ina kuma aikin Allah maɗaukaki babu A tawakkulu alallahi i'timadul qalbi alallah zuciya karta yadda akwai mai iya canza wani al'amari sai Allah saboda kai da aka ce canji ya kamata a kara da mai bi iznillahi amma duk wanda ya ce canji ya yi shiru sai ku kyale shi da abinsa ko don haka dole ne masoya ya zamanto sun yi hattara ta sashin tawakkali ga Allah wasu ala na'am zaka yi riko da sababi wanda shine aqidar ahlus sunna ma kamilil yaqin bi anna bi an ta'lam anna Allah huwa ar-razzaqu al-khaliqu al-muhyi al-mumit waye ke iya kawo arziki Allah kadai dole zuciyarka ta yadda da wannan wa ke iya kawo zaman lafiya a ƙasa Allah kadai Wa ke iya ba da kariya ma rayuwar mutane Allah kaɗai to ina sababi kuma wanne za mu rike to ga wannan sababi ne akwai alama za a yi nasara in an rike shi amma ko an riko da sababi zuciya tana ga ina tana ga Allah to wannan shine bayanin malaman sunna wanda aka dubi littafin Ibn Qayyim jawziya Madarijus Salikin mujallal na farko shafin 257 Eh, yana cewa al-iltifatu ilaiha bil kulliyati shirku duk mutumin da ya waiga ya bar tawakkali ga Allah yayi tawakkali ga wani ya kwanda sanin cewa yayi shirka ga Allah da zaran zuciyarka ta waiga ga wani to shirka ta shigo munafil da tauhidi don haka in mutum ma ya ce yana tare da tauhidi karya yake ba magana tauhidi tunda ka yarda akwai wanda zai iya canza rayuwa wanda ba Allah ba da zaran ka yarda da wannan tauhidi ta kau saboda abinda ake nufi da at-tauhid a kadaita Allah ta wajen sarrafa al'amuran duniya Allah kaɗai ke iya saukar da ruwa, Allah kaɗai ke iya ba da lafiya, Allah kaɗai ke iya ba da arziki, Allah kaɗai ke iya kawar da fitina, sarrafa al'amura na duniya a yadda babu mai yi sai Allah. To da zarar ka waiga ka kalli wani, to tauhidi ya samu na wa inkaru ma takunu asbabun bil kulliya kada hun fi shar'i amma aqida ta ta hannu sunna ba a cewar ba za a yi riko da sababi ba misalin su shine wakewar karwa Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada damar a sha magani zaka sai magani ka sha amma zuciyarka ba ta dogaro da wannan magani tana dogaro ne da cewa Allah kadai ke iya ba ma maganin damar ya yi aiki kafin ya samu da aiki don haka zuciyarka kar ta dogara da wannan magani ta dogara ne ga Allah kaga maganin shine sababi amma mai iya canzawa fa shine Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana majmu'un fatawa mujallal na kafa shafin 169 eh, saboda haka in ka dubi wato harka ta 'yan siyasa game da gwamnati zaka samu ɗayan biyu ne na ɗaya waɗanda sun rike gwamnatin sun mai da gwamnatin suna bashi haƙƙin Allah wanda nan kuma shirka ne to sai kashi guda waɗanda kuma makiya ne ga gwamnatin su kuma suna musanta amfanin da Allah ya samar a cikin wannan gwamnati saboda tsananin kiyayya ba a taɓa samun ci gaba a wannan tafiyar ba a nan su ma sun yi kuskure menene kuskuren su kaga an kai ga abin da ake kira inkaru ni'imatillahi subhanahu wata'ala ana cewa ita ni'ima komai ta karkare na kada ka rena idan ya zama an samu ni'ima a wata tafiya mi kankantarta ka yadda da wannan ni'ima wanda shine ma bahaushe yake cewa mai raina kaɗan barawo ko? mai raina kaɗan ɓarawo ne ashe mi kankantar ni'ima ka ce alhamdulillah mun samu ci gaba a wannan tafiya alhamdulillah Allah da ya kara mana amma bai hana ka ƙin tafiyar da ake ka yadda cewar akwai ni'imar da Allah ya samar domin idan mutum ya ƙi ni'imar Allah to ya yi masa butulci saboda haka in ka dubi halin da aka shiga masoyan gwamnatin sun tsananta ta inda sun ba ma gwamnatin haƙoƙin Allah saboda haka yana jawo bala'i saboda shirka ne maƙiyar gwamnatin sun musanta ni'imar da Allah ya sanya a cikin tafiya saboda haka nan ma butulci butulci kuma kafirci ne kaga kenan tafiya sai ta zama tsakanin shirka da kafirci wal kullu yajlibu azaba kowane ɗaya daga cikinsu yana jawo ma ƙasa azaba amma da za mu yi godiya ga Allah subhanahu wataala la shakka da Allah ya mana ƙarin ni'ima Allah ka samu iya to amma mu dawo ga tafsirin wannan aya Allah subhanahu wataala ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum lalle idan kuka yi godiya zan muku kai wala in kafartum inna azabi la shadid idan kuwa kun yi butulci to ta mai tsanani ce wato Allah ya tabbatar mana cewa idan mun yi godiya zai mana ƙari to ya kamata mu san tsarin godiya wanda Allah subhanahu wata'ala yake magana a kanta wanda har za ka iya samun ƙari in ka yi ta wanda ibn al-qayyim jawziya a littafin madarijus salikin yana juz'i na biyu shafin 253 yayi babi musamman ya nuna cewa ita godiya tana da darajoji guda uku darajar godiya kashi uku ne Ya ce daraja ta farko shi shine shukuru alal mahabi idan ka samu abin da ranka yake so to Allah ya maka wata ni'imar da wajibi ne kamar godiya duk abin da ranka yake so idan ka samu to wajibcin godiya yana kanka <clears throat> wanda shi ake kira a shukuru alal muhabi wanda ya shafi hatta kafirai suna irin wannan godiya saboda sun san da Allah tabaraka wa ta'ala idan aka samu wani abin da suke nema wani abu da ya faranta musu rai sukan yi ma Allah godiya shi yasa ibnu qayyim jawziya yake wa hadha shukrun tasharakat fihi almuslimun wal yahud wal nasara wal majus duk duniya <clears throat> mutane suna tarayya a wannan wannan godiya zaka samu duk inda kafiri ya kai ga kafirci idan ya samu wata ni'ima yana kokari yayi ma Allah godiya saboda ya san ba wanda ya bashi in ba Allah ba illa dai ta wajen fahimtar waye Allah din a samu bambanci tsakanin kai da kafiri din amma wannan godiyar kowa yana yin ta musulmai suna yi yahudawa suna yi kirista na yi majus suna yi <clears throat> wato saboda samun wani abin da rai yake so to shi dai Allah ya yi alkawari kamar yadda ya faɗa mana a wannan aya in shakartum la na saboda haka wannan alkawarin ya shafi kowa ya shafi musulmi ya shafi kafiri ya shafi mara addini duk wanda ya samu alkhairi ya ce Allah na gode ibn qayyim jawziya ya ce to Allah ya alkawari sai ya markari ko a duniya idan ko aka je kiyama fa shin zai iya samun kari sai ibn qayyim jawziya ya ce wa qad takunu samaratuhu fi duniya bi ni sawab ko da kafiri ne ya samu abin da ransa ya ji dadi ya ce Allah na gode Allah yana iya masa sakayya a duniya kuma a lahiran ma Allah yana iya saka makafi ta yaya sai ya ce bi takfifil iqab saboda azabar sai a sassauta mai yiwa da za a kai shi ramin wuta na ƙasa saboda godiyar da ya ma Allah sai a daga shi a raba shi da wannan rami kaga ya samu sauki fa inna nara darakatun fil uquba mukhtalifa saboda ita wuta tana da ramukanta daban-daban azabar ma ba iri ɗaya bace saboda haka kafiri wanda ya ma Allah godiya ya fi sauki kan kafirin da bai taɓa yi ma Allah godiya ba don haka idan kafiri ya ma Allah godiya yana cin ribar godiyarsa a duniya kafin a je lahira wannan alkawarin da Allah tabaraka wa ta'ala yi kaji aka ce wa iz ta'azzana rabbukum Allah ya sanar sanar wanda yayi ai ba ga musulmai kawai bane Allah ya yi sanarwa ne ga 'yan adam baki ɗayansu la shakartun shakartum la azidannakum idan kun yi godiya zan muku ƙari saboda haka duk sa'ilin da musulmi ya samu wata ni'ima sai ya Allah godiya to ya tabbata Allah zai masa ƙari ya kamata mu san da wannan don haka idan muka samu wani canji a rayuwar mu ya kamata mu yawaita godiya ga Allah Allah mun gode ma da kai mana kaza to sai Allah tabaraka wata ala ya kara mana wata ni'ima amma in mun kau da kai mun yi watsi da Allah muna danganta ni'imar Allah ga wani bawan Allah ko wata halittar Allah babu shakka wannan kafirci ne shirka ce mai jawo fushin Allah wanda shi ke kawo cikas a ci gaban ganin nasara musamman ga mutumin da ya taba samun ni'imar Allah subhanahu wata'ala don haka in ka dubi mutane zaka ga waɗanda dacin sun taɓa samun wadata daga baya suka talauci da zaka ka zana rayuwarsu su gaya maka rayuwarsu tun daga farko zuwa yau wallahi za ka taras abin da ya raba su da wannan dukiyar butulci ne ga Allah tabaraka wata'ala rashin godiya ne ga Allah ne dalili saboda Allah ya yi alkawari la'in shakartum ku. wallahi idan kun yi godiya ni ku zan ƙara mu shin Allah yana canza alkawarinsa Allah bai canza alkawari ya aka yi ne ya samu ci baya me ya kawo kaza inda zai dubi eh, labarin baya wallahi zai iya gane dalilin da yasa Allah ya amsha ni'ima idan ka ce ba za ka ma Allah godiya ba to za ka ga azabar Allah wannan shine ka'ida don haka idan muna so mu samu zaman lafiya dole ne mu rika tunanin ni'imar Allah muna gode masa to Allah tabaraka ta'ala sai ya kara mana wannan martabar godiya ta farko kenan wanda musulmai da kafirai duk suna tarayya da ita ibn al-qayyim jawziya yace martaba ta biyu fa martabar godiya ta biyu ita ce a shukuru fi nailin makarihi abinda ba baka so ba ya same ka nan ma sai ka ce Allah na gode to wannan yafi wancan wancan kafiri ba yana yi amma na biyun nan fa da wuya kafiri yayi kafiri in yayi wahala ya ce Allah na gode ai kaga zai yi wuya ko in ya samu ni'ima dai zai yi ma Allah godiya amma banda wahala to matakin godiya na biyu shine ba ma samun abin da ranka ke so ba ka samu abin da ranka bai so ba nan ma sai ka ce Allah na gode to ka kyauta idan ka yi haka ka samu martaba ta biyu wato ta godiya wanda ta fi martaban farko martaban farko musulmai da kafirai suna nan amma wannan martaba ta biyu ba safai ake samun wanda ya same ta ba sai mai imani saboda haka sa idan mutum ya yarda abu mara kyau ya same shi yayi ma Allah godiya kaga ya nuna cewar Allah shi ya tsara kafin abin ya same shi saboda haka za a same shi da mai haɗi ya kushi za a same shi da rufe asirinsa baya fallasan damuwar shi saboda ya san mutane ko da ya gaya musu damuwarsa ba za su iya yaye mishi ba za ka samu idan mutum yana ma Allah godiya a halin rashin samun abin da ransa ke so to la shakka za ka samu mutumin nan yana haɗiye fushi amma duk mutumin da bai iya haɗe fushi za ka samu baya hawan martabar godiya ta biyu mai iya haɗiye eh, fushi mai iya wato sassauta wa mutane shine ba zai kai ga kuka damuwarsa ga jama'a ba wannan shine wanda ke hawa martaba ta biyu ta godiya ga Allah subhanahu wataala saboda haka ibnu qayyim jawziya ya ce shiga ga irin wannan tafarki na godiya ga Allah abu ne mai wahalar gaske saboda a ranar iyama mutum na farko da za a kira shi ya shiga aljanna shine mutumin da ke gode ma Allah idan abu mara kyau ya same shi ba wai sai abu mai kyau ya same shi yake ma Allah godiya ba abu mara kyau ma idan ya same shi yana ma Allah godiya yace wannan inna shukr al makari kai godiya ga Allah saboda wani abu mara kyau ya same ka shaddu wa asu abu mina shukuri alal ya fi tsanani kuma ya fi wahala wato a kan yin godiya saboda mutum ya samu wani abin da ransa yake so ah, don haka ya sa wannan martabar ta ɗara wancan kuma shi ya sa a ranar kiyama waɗanda suke fara shiga aljanna su ne waɗanda suke ma'alla godiya amma a martaba ta biyu su ne waɗanda suke ma'alla godiya hatta a lokacin da abu mara kyau ya same su kuma duka sunna ce inda za ka dubi rayuwar mazan Allah za ka samu haka ne shi yasa malamai suka karkasa waɗannan bayanai domin akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda sayyidina ali yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu shi manzon Allah idan ya ga abin da ransa bai so ba abin da ya bata masa rai abin da bai ji daɗinsa ba manzon Allah sai ce alhamdulillahi ala kulli hali kun ga annabi yayi godiya alhali abu mara kyau ya same shi wa idza ra'a ma yasurruhu sayyidina ali bin abi talib yace idan annabi ya ga abin da ya faranta masa rai kala sai yace ce alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ga Allah wanda ta dalilin ni'imarsa ce Eh, wato ake samun kyawawan abubuwa suke tabbata idan ba dan Allah ba waɗannan abubuwan ba za su auku ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah godiya a lokacin da abu mara kyau ya same shi yayi ma Allah godiya a lokacin da abu mai kyau ya same shi saboda haka waɗannan martabobi guda biyu duk sun tabbata a sunnar manzon Allah wanda hadisin sayyidina Ali yana silsilatu sahiha hadisin 265 kuma Aisha ma ta rawaito wannan hadisi Allah ya kara musu yarda to sai matakin godiya na uku matakin godiya na uku shine gaba ɗaya rayuwar bawa ya ɗauke ta ya'ani la yashhadul abdu illa mun'im bawa ya kaddara babu sharri ma rayuwarsa duk abin da ya same shi alkhairi ne bawa ya kaddara wannan to ya kai mataki na ƙarshe na godiya ga Allah subhanahu wataala saboda kayar da ba mai iya tsara komai a duniya sai Allah babu mai iya tsara komai sannan akwai hadisin Abu huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i baya rabuwa da mu'mini fi jasadihi imma a jikinsa wa ahlihi ko a cikin iyalansa wa malihi ko a dukiyarsa in dai kai musulmi ne kai mu'mini ne Allah ba zai bar turo bala'i gare ka ba sai ranar da ka bar duniya Allah ka samu iya cin jarabawa shi bala'in nan ba zai zo maka ta gefe ɗaya ba zai zo ma ta sassa daban-daban yana iya zuwa maka ta jikinka kai ta fama da jinya shekara da shekaru abu ya gagara kaga jarabawa ce Allah yake maka a jikinka idan ka ci jarabawan to zaka kudurta cewa ba mai iya sama bawa wannan cuta sai Allah idan baka ci jarabawa ba fa sai ka fara tunanin wani ne ya maka sammu ko wani ya jefe ka ko akwai wani bokan da zai iya raba ka da wannan cuta to wannan mutum bai ci jarabawa ba Allah shi kare kuma idan ma jarabawa bata samu jikinka ba tana iya samun dukiyarka tana iya samun iyalanka Allah ya jarabce ka hatta ta yaranka ko ta matanka wannan baya karewa idan an gama wancan za a shiga wannan idan an yi wannan za a tafi wancan don akwai wanda ke ganin ai shi jarabawa ta kare mai la jarabawa ba ta karewa idan ka samu lafiya a jikinka to gidanka Allah sai ya taba idan gidan ka samu lafiya to dukiyarka sai Allah ya taba idan dukiyar ka samu lafiya sai a sake dawowa iyalanka daga iyalanka a koma sana'arka haka Allah zai dinga jaraba mutum hatta yalka Allah azza wa jalla manzo Allah ya ce sai ranar da mutum ya haɗu da Allah kafin na yake rabuwa da jarabawa to idan ka yarda da wannan kaka ka tabbatar kenan duk abin da ya zo daga Allah ne ko ne ya samu bawa daga Allah ne to idan mutum ya kai wannan martaba sai ya ma Allah godiya saboda ya cimma martaba ta annabawan Allah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito abu sa'id al-khudri yake ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah yake cutar ajali ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da yana kwance yake gaya ma abu sa'id al-khudri game da halin annabawa da salihai manzo Allah ya ce ma abu sa'id al-khudri in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i ya kai abu sa'id al-khudri annabawa da mutanen kware na zamanin farko idan bala'i yazo zo murna suke annabawa idan bala'i yazo murna suke da farin ciki sai mazan Allah ya ce masa kama ya farahu ahadukun bin raha'i kamar yadda ɗayanku yake farin ciki idan an samu lokacin walwala ko idan an maka kyauta ka jiranka ya yi daɗi kana farin ciki to a zamanin da annabawa farin cikin da suke idan bala'i ya zo ne ce kai alhamdulillah ga gara basa zuwan bala'i su kuma godiya suke ma Allah ga wata gara basa ga yanke na samun aljanna saboda akwai abin da aikinka ba zai iya baka shi ba sai dai jaraba wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai maka ta dalilin nan ne zaka samu cimma wannan martaba ta aljanna saboda haka ita godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato sharadi ne game da tabbatar ni'ima ga bawa wajibi ne musan da haka godiyan nan ga matakanta ba lalle bane kai ma Allah godiya saboda ka samu abin da ranka yake so wajibi ne kai ma Allah godiya koda baka samu abin da ranka yake so ba Allah ya samu gani ko da abin da ya faru ranka bai ji daɗi ba ka ce Allah mun gode saboda akwai ni'ima hatta cikin wannan abin abin da ranka bai so ɗin ba akwai ni'ima a kai kuma godiyar nan da Allah ta baraka wata ala ya faɗa gaba ɗaya don mun yi wallahi ba ma amfanar da Allah da komi saboda haka mu dawo ga tafsiri aya ta takwas mai Allah mu dauke ce wa qala Musa qala Musa annabi Musa عليه salam yace mu banu Isra'il magana da nayi muku akan godiya idan kun yi godiya Allah madaukaki zai kara muku ni'ima ku tuna ni'imar da Allah tabaraka ta'ala ya muku Allah ya tsere da ku daga fir'auna ga irin azaba da ya dinga gana muku to da za ku yi ma Allah godiya Allah zai kara muku ni'ima in kun ki Allah tabaraka wa ta'ala sa mai tsanani ce sannan sai annabi Musa ya ce kuma ku tani. in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ku banu isra'ila daga duk wanda ke duniya duk dan adam man fil ardi jami'an da ku da mutanen duniya gaba daya da dai za ku hada kai ku kafurce ma Allah fa inna Allah la ganiyun hamid lalle fa Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne kafurcewanku baya rage Allah da komi godiyarku ga Allah ba ta kara ma Allah komi kafirce wanda za ku yi ma Allah bai rage Allah da komi saboda ka annabi Musa yake gaya wa banu Isra'il ba ma su kadai ba inda a ce duk duniya za a haɗu a kafirce ma Allah wallahi bai rage mulkin Allah da komi saboda ka fa'idar godiya tana dawowa ga dan adam ne wanda wannan ma ya zo a suratul Luqman inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkuru lillah wa man yashkur luqman al-hikmata an ishkuru lillah wa man yashkur fa yashkuru li nafsihi wa man fa inna Allah ghaniyyun hamid a aya ta 26 ta suratul Luqman nan ma Allah tabaraka wa ta'ala yace lillahi ma fis samawati wal ardi inna Allaha huwal ganiyyul hamid Allah duk abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa nashi ne kun ga abin da ya faɗa mana lillahi ma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke ƙasa na Allah ne inna Allaha huwal ganiyyu Allah shine mawadaci alhamid Allah abin yabo ne saboda haka shi Allah ko da mutane ba su yaba masa ba Allah abin yabo ne a suratu fatir aya ta goma sha biyar ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata wurin Allah ya ku mutane kuke da bukata wurin Allah wallahu huwal gani shi ko Allah shine mawadaci sai aka sa huwa domin a nuna maka in ma ana neman mawadaci to babu kamar Allah Allah shine mawadaci wanda baya bukatar komai wajen halittarsa alhamid kuma Allah abin yabo ne a suratul hadid ayat 24 Allah madaukaki yace alladina yabkhaluna alladina yabkhaluna wa ya'muruna an wa yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid ruwa ba ta da tasiri ga Allah don ka hana mutane su yi sadaka ko su taimaka ma addinin Allah aikin banzari ka hana mutane kai ka zama marowaci ka hana mutane su ringa taimako da dukiya wannan baya na kasa Allah tabaraka wa ta'ala wa man yatawalla fa inna Allah huwal ganiyul hamid wanda ya juya baya ga hukuncin Allah shi fa Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne akwai hadisin Abu Zar al wannan hadisin malamai da yawa wato sun yi magana akan falalarsa har ma an samu waɗanda suka rubuta littafai saboda fassarar shi akwai maganar da ibn taymiya ya akan wannan hadisin cikin majmu'u fatawa mujallal 18 shafin 156 yace hadal hadis kad tabammana min qawaid ad-din azima fil ulumi wal a'mali wal usuli wal furu' in kana neman hadisi guda wanda ya hada ilmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to shine hadisin Abu Zar al-Ghifari hadisul Qudusi hadisi mai tsawo wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin maganar Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu burri fataburruni ah, ku ba za ku iya cutar da ni ba bare ku cutar da ni inji Allah tabaraka wa ta'ala wato yana gaya wa bayinsa idan aka ce ya ibadi ana nufin dukkan mutane da aljanu duk bayan Allah Allah yake cewa gaba ɗayanku ku haɗa ku wuri guda ba ku iya cutar da ni walan tablugu naf'i fatan tanfa'uni ko ba ku isa ku amfanar da ni ba bare ku amfane ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da dai za a tara mutane da aljanu tun daga annabi adam zuwa mutumin ƙarshe tun daga iblis zuwa aljani da shedanin karshe a hada a fili guda inji Allah tabaraka wa ta'ala kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum a ce aljanu da mutane gaba daya ba a taba samun kafiri ba duk masu bautan Allah ne duk masu tsoron Allah ne tsoron Allah ma mai tsanani a samu mutumin da ya fi tsoron Allah a ce zukatan mutane da aljanu suna kama da wannan zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce don dukkan kun bauta min wannan baya ƙara wa mulki na kauri ma za da ka fi mulki shay'a a ce da duk duniya mutane da aljanu daga na farko har ƙarshe za a bauta ma Allah a ji tsoron Allah babu kafirci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan ma bai amfani da shi ba wadon <laughs> an zama na kwarai kowa ya zama na kirki ba ku da Allah Allah tabaraka wata'ala yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum da a ce tun daga annabi adam har zuwa mutumin karshe tun daga iblis har zuwa ga shaidanin karshe a ce duk mutanen banza ne Allah ka tsare ku a ce gaba ɗaya duniya ba a taɓa samun aljanin kirki ba ba a taɓa samun mutumin kirki ba Allah tabaraka wata'ala yake ma na kasa zalika min mulki shay'an don kowa ya zama mutumin banza wannan bai rage mulkin Allah da komi sannan Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi saqamu fi sa'idin wahid da dai mutane da aljanu gaba ɗaya zamu taru a fili guda sa'aluni kowa yace ga bukata ta gare ka kowa an baka damar duk abin da kake so ka faɗa duk duniya aljanu da mutane a haɗu a fili guda kai mai kake so gida mota wa duk kai da kirgawa wancan ma ya faɗa fa a ataitu kulla wahidin da kowa Allah ya bashi biya masa bukatarsa Allah baraka wa ta'ala ya ce ma na kasa zalika ma indi wannan kyautar da na yi ma duniyar gaba ɗaya bai rage komi na abin da na mallaka ba illa kama yankusul mikriyatu idza udkhila al-bahra face kamar a dauki allura a tsoma a ruwan teku shin ruwan da ya biyo bayan allura nan ya kai yawan ruwan teku wanda shine misalin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya bayar yaushe ma teku ya san an rage wani abu a tsoma allura a zari a teku ka fa duba girman teku wanda duniya gaba ɗaya teku ya mamaye amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali da shi yace abinda ya ragu na abin da shi Allah ya mallaka kamar allura ce a tsoma a teku a idza gumisa fil bahri hadisin al-Imam Muslim yana kitabul birri bab tahrimi zulmi yana sahih Bukhari kitabul adab al-mufrad yana sunan Tirmizi al-Musnad al-Imam Ahmad hadisi ne da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ya fassara mana ita wannan ayar da cewar in takfuru antum wa man fil ardi jami'an annabi Musa ya ce inda dukkan ku za ku kafirce ma Allah gaba daya fa inna Allah la ganiyul hamid Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك